Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. yau shirin namu ya mai da hankali ne kan yawan tashin gobara a kasuwanni tare da mayar da hankali a kan wadda ta tashi a kasuwar singa da ke kano kafin wayewar garin ranar litinin. A cikin mako biyu da suka gabata an samu iftila'in gobara a kasuwanni akalla hudu a fadin Najeriya inda washegarin zaben shugaban kasa 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2003 gobara ta laƙume shaguna sama da dubu goma a kasuwar Monday Market da ke Maiduguri a jihar Borno. ƙasa da kwana biyu rak bayan nan kasuwar kurmi da ke Kano ta kama da wuta a ranar 1 ga watan Maris. Mako guda bayan nan ne kasuwar kayan mota ta Akere a yankin Olodi a Papa ta jihar Legas ta yi gobarar a ranar 8 ga watan Maris 2023. ba gari kuma an samu gobara a kasuwar Rimi da ke Kano a ranar 9 ga watan sai kuma gobarar da aka waye garin ranar litinin goma sha uku ga watan da ita a kasuwar singa da ke kano wasu alkaluma da jaridar the guardian ta bayyana sun nuna an yi asarar naira biliyan arba'in da 41 a sanadiyar gobarar kasuwanni a cikin shekara biyu da suka gabata a najeriya Ganin yadda aka samu gobarar kasuwa sau uku a cikin ƙasa da mako biyu a Kano, shirinmu na yau ya yi ƙoƙarin gano me ya haddasa gobarar kasuwar Singa, ta yaya ta tashi, menene sila, kuma su waye abin ya shafa. Wakilinmu a jihar Kano ya yi mana bayani, ya kuma tattauna da wasu 'yan kasuwan. ga abin da suke cewa. To sunana Zaraddin Yakubu Shaibu wakilin Aminiya podcast daga nan Kano inda muka wayi gari da wani ibtila'i na gobara a nan jihar Kano a ɗaya daga cikin manya-manyan kasuwanni da muke da su a nan jihar Kano wato kasuwar Singa kasuwar da ake sai da kayan abinci kama da kan shinkafa taliya magi da dai sauran kayayyakin amfani na yau da kullum inda wannan ita ce gobara ta uku a cikin sati biyu da muka fuskanta a jihar Kano inda manya manyan kasuwanni suke eh, fama da irin wayannan gobare-gobare a sati biyu da ya gabata kasuwar kurmi wacce ta shahara wajen sayar da littattafai da sauran kayan abubuwa na gargajiya ta kama da wuta inda shaguna 80 suka kone sai kuma a satin da ya gabata kasuwar rimi wacce ita ma daya daga cikin manyan kasuwannin da ake sai da kayayyakin kamshi da kuma kayayyakin furnitures inda ita ma ta kama da wuta shaguna goma sha tara suka kone to sai kuma inda muka wayi gari da ita ma kasuwar singa wannan iftila'i na gobara ya afka mata duk da dai a har ya zuwa yanzu ba iya kayyade shaguna nawa ne suka kone a kasuwar ba amma dai bincike ya tabbatar da cewar gobarar ta fara ne tun karfe daya na daren lahadi inda ba iya kammala kashe ta ba inda da kyar ne aka samu aka kashe wutar wajen karfe takwas da rabi yayin da na ziyarci wajen na tarar da mutane waɗanda shagunan su basu gama konewa kurmus ba suna ta fafutukar kwashe yan abubuwan da suka rage yayin da kuma waɗanda shagunan suka kone kurmus suka koma gefe suna kallon ikon allah da kuma daukar. na kaddarar wannan iftila'i da ya faru bincike ya nuna cewar wutar ta fara ne daga shagon wani sai da kankara inda ake amfani da shi domin sai da abubuwan kankara da sauransu inda anan ne wutar lantarki ta yi tartsatsi har ta fallatsa zuwa wasu sassa na gidan wanda a ƙarshe ya yi jawo gobarar ta faru da ita hukumar kare gobara ta ƙasa ta jihar kano ta ce gida ɗaya abin ya shafa amma a yayin da na ziyarci wajen na tarar gidaje kusan uku duk sun kama yayin da wutar ta fallatsa ciki sannan a binciken da muke iya gani ko kamar yadda muke iya gani shaguna da dama ciki har da wuraren ajiya inda ake zuba makudan tireloli na kayan abinci duk sun kone kurmus ba tare da an cire ko tsinke daga ciki ba a halin yanzu a hakan ne dai yayin da muke tattaunawa da wasu mazauna kasuwar sun bayyana mana yadda masu gadi da sauran mutane suka rika kiransu cikin dare inda a cikin daren ne kuma suka baro gidajensu suka taho domin ganin ko za su iya yin wani abu sai dai hakan su bai cimma ruwa ba domin kuwa har sai da ta kai ga an kawo motoci na kashe gobara daga 'yan kwana-kwana na jiha har ma da na kamfaninnika irin su kamfanin aspira da sauransu ga dai abubuwan da su wa'annan 'yan kasuwa suke bayyanawa da farko suna na abubakar aliyu na ya aka ji da iftilayin wannan wallahi alhamdulillah babu abin da za mu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar tun yaushe kuka samu labarin farawa haka gaskiya wannan gobara mun samu labarin ta tun daga wajen karfe ɗaya na dare har zuwa yanzu da kake gani wutar nan bata gama mutuwa ba wanda babu abin da za mu ce sai dai alhamdulillahi yan kwana-kwana sun yi iyayensu wajen ganin dakile wannan wuta da mu kanmu da muke wannan kasuwa da wani iftila'i ya fara tun daga farko na wannan gobara mun mu sai dai mu ce allah shige mana gaba so kamar banda wannan gidan ina da ina kuma ta shafa eh wannan wuta bayan wannan gida na sabana wanda yake da shaguna kusan sun kai kusan dubu za a ce shagunan suna da gaskiya wannan ba lissafawa aka yi ba ba za ka gane adadin su ba dan za su kai dubu zuwa sama wanda dukansu sun kone kuma shagunan nan akalla akalla akwai shagunan da suke ɗauka kaya wani ya kai ta lera uku wani ɗaya banda sauran kayayyakin da yake a wasu shaguna wanda suka kone gaskiya an yi asara ba karama ba saboda bayan wutar ta cinye nan gidan ta shiga ɗaya gidan makotanmu wanda shine gidan sojoji na ma ta yi wannan ta yi aiki sosai ta kona shaguna da dama da sututtuka sannan kuma ta haura bayan mu nan bela dan dagu wanda nan ma ta ci gida amma gabaki ɗaya ta kone yawon muna kira da kakwasan murya ga gwamnati da ta shigo cikin wannan lamari ta taimaka wa mutane ganin halin da suka shiga ta jajanta musu kuma ta taimaka saboda wannan abu daga Allah ne muna nema daga Allah muna nema daga gwamnati ta shigo ta taimaka saboda halin da ake ciki ba na wasa ne ba wallahi mutane sun shiga masifa ba karami ba muna kira ga gwamnati ta shigo da duk wani mai hannu da tsaki ta shigo ciki da Allah taimakawa ya taimaka mana a bisa wannan abu da ya same mu na wannan ibtila'i za a iya kiyasta kamar mutum nawa ke cin abinci a wannan wuri ai idan kiyastawa ne ma hmm. ba zan iya kiyasta ma ba hmm. saboda a kowace rumfa yara na rumfa ana samun mutum ashirin zuwa sama hmm. a kowace rumfa to ka kuma rumfuna da aka ce sun kai kusan dubu zuwa sama sun kone nan da makota da sauran wannan ai ba a iya cewa kiyastawa kaza ba kowa yana cikin masifa saboda su ba wanda ma wani abin bai shafe shi ba shi ya sa babu abin da za mu ce sai dai muna gode wa Allah kuma muna son gwamnati shigo wannan lamari ta taimaka muna kira da kakkausan murya ga gwamnati Allah ta taimaka da kuma wanda suke da hannu da shuni su shigo cikin wannan lamari su taimaka mana ga baki ɗayan mu muna godiya Allah saka da alkhairi Allah kiyaye mana gaba sunana mu'azu yakubu to alhamdulillah wannan abu da ya faru Allah mai mana da alheri dukkanin dai wanda ya asara a cikin nan gidan Allah ya masa da alheri gaskiya ba zan iya sanin ga abun da haifar da wannan matsalar ba kawai dai illa iyaka abu Allah ya kawo shi to shikenan ba wani abu da bawa zai ce sai dai ce Allah ya masa da alheri a wutar ne ba bane ko wani abu har kawai gaskiya ba zan iya kiyayewa in ce ma ga abun da haifar da wannan matsalar Suna sunana Ibrahim mai waina eh to karfe 1 da rabi na dare haka muna gida sai aka yi mun waya musamman ma dai ni sai aka kira wani a waya sai ake cewa a gidan da nake sabana akwai wuta ta kama daga bangaren wajen akwai wata mata mai kwaljirim tana sai da fiye wata irin na abun nan din nan sai ake cewa to wuta ta kama a bangaren to shine sai muka yi maza muka taho ko kafin mu zo ma nan kasuwa duk inda kayan mu yake na sutu haka cikin gidan gaba ɗaya mun taras ya riga ya ƙone gaba daya yawwa daga nan a yadda aka ce daga nan ta fara da ta fara kuma sai ta fantsama wurare da yawa ai misalin kaya wanda aka rasa ai ba zai lissafu ba mu yanzu akan mu bangaren mu anan mun rasa kaya akalla ya kai katon dubu goma sha uku magi muna da ƙwanga akalla zai kai katon dubu goma muna da kuma magi sita akalla zai kai katon dubu biyu da ɗari biyar ko dubu uku ni a bangaren mu kenan iya abin da muka rasa don ko fisis ɗaya ba mu ɗauka ba. Shi ma jami'in hulɗa da jama'a a hukumar kashe gobara ta jihar Kano ya yi mana bayani. suna na pfs saminu yusuf abdullahi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar kano litinin sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku sashen karɓar kiraye-kirayen gagga na hukumar kashe gobara ta jihar kano ya karɓi kiran gagga da misalin karfe biyu da minti goma sha takwas na wayewar garin yau ta bakin wani bawan Allah mai suna Sa'ida Hamza ya sanar da mu faruwar ibtila'in tashin gobara a kasuwar Singa da ke birnin Kano. Musabbabin faruwar shi wannan iftila'in na gobara ya faru ne sakamakon tararratsi na wutar lantarki da ya samo asali daga wani bangare na na'urar sanyaya ruwa wanda aka fi sani da cold room sannan kuma ta yada shi zuwa ragowar guraren da suka ƙone gaba ɗaya da kuma rashin kyakkyawan yanayin ajiyar kayayyaki a cikin ita kasuwar sannan babu rahoton da muka samu na rasa rai ko kuma na ƙonewa ko jin ciwo Shin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiya trust da kuma twitter.com slash aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. sannan kuma kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola a jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. da Badegi Radio kan mita 91.1 a Mina jihar Neja da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. barkan mu da dawowa. Muna da tattaunawa ne akan yawan tashin gobara a kasuwanni. To ta yaya za a iya magance wannan iftila'in yawan gobara musamman a kasuwanni? Abokin aiki na Muhammad Awa Suleiman ya tattauna da masani a harkar gobara. Ga tattaunawar tasu. To sunana Dr. Abbas G. Idris, babban darakta na kula da hukumar ba da agajin gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja. Ah, madalla. Uh, dakta a kwana-kwanan nan an samu tashin gobara a manyan kasuwanni a Najeriya an kaɗauko daga Maiduguri jihar Borno kenan ka zo jihar Legas a jihar Kano an samu gobara a kasuwanni uku tsakanin kwanaki goma. Uh, menene ke haddasa yawanci kaga idan aka samu uh, ɗan hatsari na wuta sai kaga tafan tsama an yi asara da yawa? Na'am to um, yawanci abin da muke la'akari da shi shine in ka dubi yawanci kasuwanninmu yadda aka tsara su ba a yi musu tsari yadda za su tsaya su kuma kare kansu daga irin waɗannan bala'o'i na gobara ba abin da nake nufi a nan shine a kowane kasuwa da ake so a tsara ya kamata in aka tsara ya zamto an ware wa kowane irin abin da ake saidawa fannin shi daban kaga ba za ka je ka ajiye kayayyakin masarufi misali kamar su kayayyakin abinci sannan kuma ka je ka kawo masu sai da iskan gas na girki su ma suna wurin suna sai da abinci ba ko kuma ka sa restaurant masu sai da abinci kusa da wurin Ba mm. kuma waɗanda suke sai da tufafuka da sauran kayayyaki dai wanda suke da saurin kama wuta mm. sannan ka kawo su kananzir da sauran ko fetur ka ajiye kusa da wurin da mm. wannan duka kaga za a samu matsala na biyu tun ginin kasuwan ake barin waɗannan abubuwan sai ka ga akwai kayayyakin da ya kamata a sa wanda yake kashe gobara kamar kayayyakin kashe gobara ƙanana ƙanana wanda ake amfani da su na gaggawa za ka samu yawanci ba a ba a sa su a kasuwanninmu mm. kawai rumfunan ake ginawa a basu babu shi to kuma a tsari na zamani ya kamata a ce kowace kasuwa tana da wurin kashe gobara na'am to waɗannan matakai da ka lissafa na tun wurin gini da kuma neman kayayyakin kashe gobara da kuma tsara yanayin gine-ginen su ne matakan da ya kamata a bi kenan idan ana so ya zama irin waɗannan matsaloli ba su cika tasowa ba. Eh, su ne dole ne zamana su 'yan kasuwa a samu waɗanda za su sadaukar da kansu a koya musu yadda su za su dinga lura da eh, yanayin yadda 'yan kasuwan suke tafiyar da harka na wuta sauran abubuwa da ke janyo gobara a cikin kasuwan wanda za su dinga shawarwari tsakaninsu suna koya wa 'yan uwansu kuma suna jawo hankalinsu su bar abu kaza su yi abu kaza kamar wato abin da muke ce ma special marshals kenan. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin sai kuma mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata buƙata ta musamman sai ku kira mu a lambar mu ta WhatsApp a sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da wakilin mu Zaradin Yakubu Shu'aibu a Kano. Sai editan shirin Sagir Kano Sale da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Ni Bilkis Ahmed nake cewa muerta la lafiya.